Ah, shi wannan abun da ake ta magana crypto crypto din nan ake ta magana a kansa wato abu ne da yake da wahalar sha'ani kuma da ke idan kuna bibiyan malamai yanzu su masu yin wannan abun mafi rinjayen damar matasa ne suke yi to duk jawabin da malami zai sun su ce bai gane ba ne abinda suke fada kenan ah, an yi shagin su san mutum bai ina ga a cikin ramadan duk suka ce ai bai gane ba ne abinda suke fada kenan in suna jin nauyin ka kenan su ce baka gane ba ne ka san matsalar da aka samu shine sun ba wa kansu fatawa da wurwuri sun ba wa kansu fatawa da wurwuri akan abun ba su tuntuɓi malamai ba saboda harkan kuɗi ne to gaskiyan gaskiya da ke abu ne yake da wahalan sha'ani yanzu kamar a ƙasar saudiya kaga an hana shi an hana amfani da shi duk da babu doka da za a hukunta mutum amma dai haramtaccen abu ne yin amfani da eh, crypto eh, bitcoin ake cewa ko wayannan daga abubuwan suna da yawa irin su binance to wannan abun malamai da yawa irin darul ifta na misra sun tafi akan cewa haramun ne kai tsaye malamai irin na kasar turkiya su ma sun ce haramun ne kai tsaye manya-manyan malamai da yawa a duniya sun ce haramun ne shar'an me yasa suka haramta na fatan ku wannan jawabin da kyau ba domin suka ce yanzu in ka ɗauki ina ga bitcoin in ba na faɗin sunan da ma ku yi haƙuri ba da abinan ba ne sun ce akwai lokacin da guda ɗaya sai da ya kai wajen dala 68,000 ko saba da haka guda ɗaya sannan shi ba a san a ina yake ba kun gane ko to ita kuma shari'a duk abin da ba a san a ina yake ba to na farko za a iya samun illa shin wannan abun da ake kasuwanci in ma robot din ne yake kamar yadda ake faɗa in ma wane ne shin wannan abun da kake sawa giya ake ta'amuli da shi ko naman alade ko caca ake yi ko me ake yi kai ma dai baka sani ba ko baka da wannan amsa mun gane to in ko musulunci ne tunda baka sani ba haramun ne ka yi wannan abun sai ka san me ake da wannan kuɗi. sannan shi yadda ake yi mutum zai je ya jefa kuɗinsa amma bayi da ra'asul mali idan dubu ɗari ne baka da wannan dubu ɗari sai dai a ce cikin wata shida ko duk kullun za ka iya samun dubu biyar misali zuwa wata shida kudinka zai koma dubu ɗari da hamsin ka fahimta amma wannan kudin da ka saba ka da shi na kun fahimta sannan akwai garare wasu sai suka ce to ai to banki ma haka ne aka ce a banki an san yadda yake an san kuma yadda ake tasarrufin shi su kansu in kuna dubawa da ke abin malamai sun yi magana kaɗan amma dake wani abu ne har yanzu za ka gaba a cika magana a kansa su kansu sun yi suka ce wannan harkan da ake na krypton nan ko mutum trading zai yi investing zai yi waye waye duk abin da mutum zai yi a cikinsa suka ce to daga ƙarshe dai akwai wani abu na riski da kansu haka suka faɗa me yasa suka ce abu ne da ba shi da tabbas haka suka faɗa to tun da ba shi da tabbas kuma na tabbata ko wanda ta ruguje da su da dama saboda rashin tabbas ina ta ko ba wanda za ka gama. ka fahimta to sai malamai suka ce wannan haramun ne shar'an mun fahimta don ya saba da abubuwan musulunci ta ko'ina to wasu kuma malamai su kuma suka ce suna ganin wannan aikawa digital currency ne sai aka ce to amma yanzu wannan shin kudi ne ko kaya ne shi kudi ne shi ko kaya in ka ce kudi ne ba kudi ba kaya ne ba kaya ba ne da haka an ce digital currency ne ma kai akwai ayan tambaya a ciki to sa ake ta rigima wannan shine janibi da haka ni na fi gamsuwa da maganan malamin da suka ce haramun ne ni na fi gamsuwa da maganansu in dai wanda mutum zai je ya sa kuɗi a je kaza a je a dawo ne ni na fi gamsuwa da wannan amma kuma in lokaci ya bayar za mu yi magana na musamman a kayan Allah yadda to sai na biyu shine wanda ake yin me mining shi kuma wannan ba kudi bane mafi rinjaye zaka sa kawai haka ake yin ta eh dama abinda ake cewa mining ai nan kaman hakan abu ne hakan abu ne kaman hakan zinariya ne ko azurfa mun fahimta to wannan ma malamai sai suka yi magana malamai na farko suka ce idan ƙasar da dokan ƙasar ta yadda kamar yadda za a iya yaddara mutum ya haƙi zinari da azurfa da man fetur to ya halatta tun da dama an ce haƙa ne idan kuma ƙasar ta haramta to yana nan a haram mutu ya haƙo ya haƙo kansa haram kun fahimta jama'a to sai suka faɗi wata magana suka ce akwai abin da ya faru tun daga 1929 in ba na manta ba da aka samu rugurgujewan tattalin arziki a duniya suka ce ba a sake samun matsala ba sai a 2008 da aka samu eh, global financial crisis domin a 2008 ne aka samu wannan matsala da har yanzu ake ciki kuma a wannan lokaci bitcoin ya fito daga fitowansa matsalan dukiya da menene ta samu matsala a duniya har yau suka ce wannan yana kawo wani ya tashi arziki lokaci guda ta haramtacciyar hanya da ba a san ta ina yi ba haka suka faɗa. mun fahimta ko to shi mining sai malamai suka dan yi sassauci shi wayanda suka tare suka ce shi wannan in akwai halacci a kasar su da menene shikenan sai ayi. yi amma in ba halacci ba za a yi ba ma'ana kun sa akwai bambanci da wancan da zaka sa kudinka akwai wannan kuma da kai ka sai data kawai kake ta yi in ta yi ruwa rijiya in ta baci ko iho ina fatan kun fahimta ina ga wannan wanda in ta yi ruwa rijiya ko ta abu nan shine wanda ta faru ina ga shi shine dalilin yin wannan ina fata mun fahimta jama'a kuma abu ne da yake kawo suka ce shine sababin da ya kawo hanyar sata da damfara a harkan yanan gizo a duniya kace shine babba kuma shine abin da yake tada harkan kudaden abubuwa lokaci kaɗan ko ya wargaza su lokaci kaɗan mun gane ko duk wannan tsiyace yanzu a Najeriya ba ji ana ta rigima ba an kama waye ya je masallaci ma an gan shi ya gudu waye duk ba wannan rigimar bace to shi din